jama'a masu kallo da saurare barka mu da warhaka sani mu da sake saduwa a wani sabon mu na najeriya daya harshe dambam shirin najeriya daya harshe dambam shiri ne wanda yana shiga cikin kowane kabila ya shiga ta nan ya fita ta can ya dawo nan ya duba menene matsalolin da suna faruwa a tsakanin kabila da kabila mu kawo su nan domin mu walwale jale da tabawa shiri ne wanda yana ilmantarwa shiri ne wanda yana fadakarwa shiri ne wanda yana nishadantarwa duk a lokaci guda kuma kamar yadda ku sani shirin najeriya da ya harshe daban yana kokarin ganin kowane kabila sun dawo da sanin al'adunsu kamar yadda aka samu da su a najeriya wanda kowane durba ni abdullahi baba yusuf dan iyamar hasawa nake jagorantar shirin to a tare da ni a kowane durba din akwai wanda tana da suna berkete <laughs> amma dai yau ba zai ce kun ba ba zai je kun ba zai bari ta faɗi suna daga bakinta to ina wuni mu masu kallon mu da masu sauraren mu sunana Esther Liman biya ne Esther Liman biya Esther kana buye cikakken sunanka ya kamata idan sai ka fada sunan sunanka kana ba shi kana ba masu kallo da su Esther ice asita eh ko ko eh, anas garaba kuso wannan anas garaba kuso mahaukacinka mahaukacinka <laughs> office ai kin ga shi ba cikakke hausa ba ne amma dai yana fada cikakken sumayin da ya kamata hmm. ana karba kuso kin san ki ba hausawa ba ne ko kuma mahaukacinki ne ga kujiranka ga kujiranki hmm. ziki tabbatar cewa shi ee eh, eh, zai yi fada suna ina fada cikakken suna din asita

Ah, kurukuru zeye ma bushi akafa kurukuru zi ka anyị ma bushi akafa ee eh? haba asita sekamidiala iri nwa na kurukuru nde nna anyị na-ekeri ya maka na ausawa mm. kudeku na zamademedo ka nka nwa ausawa ya che zemademedo eh, ka nka nwa kenka na ifiri mm. kuna zema de ausawa kumo kata ausawa ni ya ka kamata kuji ausawa dini Eh, eh. Hmm. Ni da nso zo eh ajinan wakata asita kakali kwaye dona kayi magana kakali kwaye dona na kallon ka eh saboda ka ji labari ni ma zan yi aure shine abu da ya fara kana yi kishi <laughs> eh, ya kenan eh saboda ara ya yi aure de wanda bata de kobo ni ma zai mu shiga daga ciki shine kana yi wannan abu din Ai, tu. Sabe de zemi aule? Da que aule wai. Zemi aule, você se ama tá para não. Wona mata din nan da ka gya mun din nan. Wona mata kenan. Wannan da tace tana son ka din nan. Ina ah, ah, e ruwanki. Eh, kare ka je ka ha gudun. Ba ba ruwan bata. Eh eh, ba ruwan ka asita ni ne na ga maka zemi aule. Ala ya to meke ni kuma wannan ba sisin ko baba ne. ai gudun da zai. Sisin gold. Sisin gold. Sisin me sisin. To ai ba ke ba ne ai. ba kai ba yanzu saboda ka kari gace mu ango <laughs> karin gace mu eh, a ah, sita ango da gidan wa ya shirye shirye christmas to gashi na muna yi hankali hankali saboda na ga ana mutane suna rame kai ka sai kanka na yi kato tu ka bi christmas ne yanzu ka fara kin fara cina ma kaza din to wallahi ki tabbatar cewa ga kujera ga ni da anas garba kuso hmm. zai mu kawo maka jalala na eh anas sekani de ala ze ka do aka machine gani kige dole eh, eh, eh, locate na ganka meze faru ide ka ki nyi meze faru asita na ganka ba abu de zika ya saboda dole kise abu de anache dole dole tarize mu celebrate dole ne mu ji dadi dole ne ze mu nuna saboda ka ka ce mu maukatan juna ne ah, ah, ke da anas mana yanzu ni da kai ma duka maukatan juna ne ma to ni kuma bana harka da maukaci eh, yanzu kai kana zama kai kadai kenan kai sai ka zuna kai kadai ba ka da wani maukaci a kusa da kai ba ni maukaci o eh, chineke me gaskiya da ka sai abu da kana fada a sita ba sai ka fara fada abu da kana fada ba da ka sai a kai kana zama ba ka da wani maukaci ina eh, da neighbors ne maukata ne amaba ban da maukaci ka gane ana ce maka julufu kina ce eh, eh back pocket ina ce maka ala jufu ne kina ce eh. kuma ah, mm. eh julufu ya duka ya ne ba daya bane <coughs> menene bambanci dala eh muhammadu kamaraman ka fa mana eh eh eh, eh, eh, eh nebo ya za ce kan yamri ne don amma saboda kana zama kasan hausa ba ka koya hausa don kan yamri ne ai ba za ta wallahi talahi ina ji hausa na resi maka di wallahi tala ina ji hausa ba wani abu da zai ka fada ka ce haka kuna ka wai haka ka jelo ne dudekebe junia ma mee na ejelo abudekasini kununtuntwa shineke dekasini bana kunu kununtuntwa gbedisini ba ana anyị shidejelo kebe kasa njelo ba ana anyị kununtuntwa dejelo abude na chikina asita ka dị na juya mụ magana ịna anyị magana dịka chiba na ji ọsọ ama e. mm-hmm. na anyị kurukuru anyị ịna anyị kurukuru na fadashi sede sobode abudebana kaba Eh, ba ba ka yi shi kama wanda yana da abun ba mm. ya ma idan naka ne zai ka faɗi shi da ya kamata ma na yi kokari du abu mutum duk wani kariya magana da yi ba yi shi wanda ba zai ne ba haba yanzu idan na ce maka ne suna abun de ka sa ido me ce bi ido saboda Allah <laughs> saboda Allah na eh, glass glass ido gilashin ido da turanci kake yi kenan ka hada turanci da gilashin ido to gilashin ido ne glass a hausa eh faɗa a hausa me glass a hausa mm. gilashi kenan ah. turanci ne ka juye ko ka yi dan wayo ba wani wayo gilashin ah, ido madubi ne madubi ne eh madubin modubin ana modubin shine wannan eh. kai ma baka ji asawa wannan da zai ka duba idonka shi ne madubi akwai madubi na ido a yanzu ba ci da shi nike kallo ba kana kallon we da shi nike shi wanda idan ka kala yanzu kana kallon kwaye don ka yanzu abun da ya makale maka yana ka gan shi ba abun da ya makale mu eh shi ne madubi kenan madubi ido ne wannan asita dola mubiri ja yaya bana ka mubiri shi mubiri shi saboda zika zika zika zika lalace mun zuka ta nafa eh. zika lalata mun zuka ta nafa saboda ka ji na ji haushi zai siya mata shine yasa duka na yi wani abu saboda mata mu ta ce ba ni da kokolo bai yi a hausa mata kari na yan duba ita ma bugun tuwa ce eh ai mm. eh, to an ce cut your cord eh. according to your, your size eh zika yanka yanka abu de zika yi shi ka yanka daidai kuma zai ta yi katon ciki ko duk wanne yadda ka faɗa min haka yi asita mm. masu kallo da surare sun yi zugun su ji abu da zai mutu tunani yau zai mu ba su dama domin kama yadda sun sani wannan shiri din duk da mahimmancin al'adun da yana bibiya ya ga cewa ana bin muna son zama lafiya shirin mu babban burin shiga ana zama lafiya a ko'ina ne to idan iri lokaci ya zo na wani abu din to mukan kawo mauludi akan abu wato a taba al'amuran yau da kullum a <laughs> sita ka dina mun dariya dole ka dina mun dariya muna tattauna muna muna tattauna abubuwa al'amura yau da kullum mm. to kamar yadda eh, eh, wannan bikin christmas ya zo a sita mm. bari mu ji ta bangaren ki wani shawarwari zaki ba mabiya addinin krista don ganin cewa an samu yin wannan biki cikin lafiya da kwanciyar hankali da konan juna a daidai irin wannan lokaci yan kwanaki da ne su rage a wato a kwana uku ne kawai me zai ka ba wato mabiya addinin krista shawarwari a dan kwanaki uku dinan da ya rage a gudanar da bikin christmas zan ce ma duk yan eh, christian cewa kowa biyu wani abin yadda ya iya kada mu je mu ci bashi don so da mu nuna su mu yi bikin christmas kada mu je mu yi fada ko mu je mu yi sata saboda ana so a yi bikin christmas duk inda ka iya ka yi shi ai ba dole bane wai sai an sa sabon kaya ba mm. ba dole bane sai an dafa eh, shinkafa da naman kaza ba mm. ba dole bane sai an yanka kuya ba ko sa ba yadda ka iya yadda kin iya ki yi shi a daidai gudu ba wai cewa mutum zai je abin da kamata mutum ko je ci bashi mm. yazo bayan gama christmas zo yana nima yadda zai iya biya bashi hmm. rayuwa ba haka hmm. ba ne ba ka yi rayuwanka don don mutane su ji dadin su cewa eh gaskiya ka yi sosai ya daga maka hannu a'a ba haka ne rayuwa take ba kuma an ce me christmas eh, ranar haihuwan yesu kristi ne ba an ce ranar haihuwan ka bane ko ranar haihuwan ki bane da kike sai kin sa sabon ka ba ina so in bedde ba san je ni ma ka sabon kayan siya ba hmm. bedde din ku ne ai ne yesu ne ai ba dole zuwan ku sa ka ba ku ne celebrants din ba da ku duka sabon kaya ku sa ba sai dole ne sai suna sa sabon kaya duk abun da kana shi duk abun da kina shi kina shi daidai gudugudun ki ki yi daidai gudugudun ka ka yi abun da ni zan ce musu kenan amma esta eh, eh, eh, a irin wannan lokacin mata da dama a cikin gida suna masa ma mazan su oh, kin ga ana ana ana ce ba kudi ba menene ba menene sai su masa ma mai gidan su akan dole dole kama yanda eh mu kata mu madam Matthew hmm. an siya mata eh, eh, riga dubu talatin da bakwai hmm. ita ma sai an siya mata idan wannan ya siya katon rago ita ma ta ce eh, eh ba sai ta yi hakuri da kaza guda daya ba sai an siya mata wannan katon ragudin mhm. dole dole a masa ma mai gida ya je me sai ka fada mata ku ne kuna yi wannan agudin ku ne kuna yi agudin wannan ba mm. eh, immaturity ne mm. da kuma lack of understanding ke kawo nan eh, rashin fahimtar juna kenan don aikin san mai gidanki ya kamata ki san mai gidanki ki san hanyar da hannun shi yake hmm. in hannun shi in akwai ruwa sosai a hannun shi ka hmm. gane ruwa kai hmm. in akwai ruwa ki gane in kuma ba ruwa ya kamata ki gane cewa mai gidanki ba zai iya yi wani abun da wancan matu ya yi ma matan shi ba sai ki hakura komai lokaci ne lokaci nashi na zuwa da zai iya miki haka amma akwai wani masu rawa fa eh. akwai maza masu rawa o eh. to yanzu wani yana da shi ba zai so fitar da shi ba to irin su dinga sa iya da su to sai ki hakura kai ba abin da zaki ba ki kama shi dole ba sai miki ba sai ki hakura ki bi shi da me da addu'a asita hmm? zai ka siya mata ka yi jiya a gidanta kuma ka yi mata ruwa ka yi mata ruwa ana rawa haba asita wani yana da rawa yana da rawa bari fada maka wuya baka taba ga wani yana rawa da ma kan shi ba ma kan shi rawa ba baka taba gani ba yayi ma kan shi rawa ko da zai iya cire kudi sai ma kan shi wani abu ba baka san mutane suna da rawa to that extent ba ka kima kai ka kai Eh, to wannan ka zama sisi condemn kenan ayaya eh? to idan ba kai ma kanka ba why zai kai ma ah. kin iyalinka part of you ne part of kai ne suna kirkishin ka ne to ama abu masala da yana faruwa ku mata ana ciki wani yanayi yanzu misali asita na shiga ciki kasuwa buban kasuwa jihar kaduna na dayin ji wato yanayi yadda farashin kaya yake kaya ya tashi Eh? na ji kuma ta bakin wasu daga cikin wato eh, eh, masu zuwa su ya kaya din akwai wanda ya ce mu abu da ya doka kwata-kwata naira dubu biyar hmm. ya zo zai siya kayayyakin da zai amfani da ya zo ya price ne kaya din an ce dubu goma sha biyar menene zai siya menene ba zai biri kuma ga matan shi a gida yana ya sake baki bere kete yana jira sai an kawo kayakin da zai a jira din azita maza je yanzu suna cikin wani yanayi ana fama da rashin kudi kudi na suna da wahala samu ya kamata da duk da eh da gaske a wani bangaren akwai mazajen da gaskiya magana ba su da tausayi wani yana da shi amma yana nuna kamar ba shi da shi amma wanda ba su da shi din sun fi yawa to a idan aka ce irin wannan yanayi mutum ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi a sita ya kamata mu ba kai mu shawara mm. gaskiya magana ya kamata a ringa tusa ma irin wannan mazajin ne haba darling haba darling my husband ya kamata kudi ko eh alaba ka kudi amma bari gama ka akwai wani mai mai kiwuya ba so je aiki ya samu kudi zo da shi da ana to sai mai sai zo na gida ba zai tashi je wato eh, kin gane ko ah. so ba kullum kullum ba ana ana dinga to sam to sai musu ba so dan wani na fita waje ni ma kudi yana hustling yana kokari yana zai kawo gida bai yara samu ban hannun bai kai bane amma ba wani wanda zai zo na gida kullum kullum yana ce ki gane mana haba ki ma ki gane sai a gane me asita gaba ya mata mata halin ku guda daya ne kamar yaya saboda ana yi haka kai kana yi haka kai bai sai ka ba maza laifi bayan maza wannan suna kokari oh. suna ciyar da ku oh, suna ba ku kaya suna ba ku wurin zama ah, amma ba ku a gani kokarin da suna yi kana ce ba ba namiji da bai da ya aiki akwai su da yawa akwai su da yawa wannan wani abu ne da ba amma duk mutum da ya siya mata dole ya fita kudi ma kudin da zai ciyar da matan shi

ban gane ba ka yi manyan da masu kolo da surazin zai ka siya mata mata zai ta cire da kai abinci hai muhammadu akwai kita ni kolo wana a matan su kawo musu abinci su saka saman tebur su su ci ba su inda ta samu kudin ba iri wannan mata din ai matan kirki ne ai eh me da yana samun matan da zai cire da mai gida ai zai kwashe berkete a'a ka yi je mata kuma matadin ya baka abinci bari ga maka akwai maza da suke so haka eh. a kawo musu su ci to eh asita bari mu ji a wani bangare din irin lokaci da yana gudanar da bukukuna na christmas har zuwa new year irin lokacin da yana yi zumunci kenan mm. amma zai kige wasu kuma suna yin abun da bai kamata ba mm. wani zai duk abun da littattafin ku ya ce kar abi kar abi kar abi shi yana gani a rana daya ne to shi a irin wannan lokacin ne yana yin wannan abu menene zai kafa fada festa musamman yadda suna su je suna shan abun da eh, littafi ya hana su je su tare ya mata a je party Ayi lalace a abubuwa da bai kamata ba wani tambaye kama ya kamata krista ya zamanto a iri wannan lokaci a wannan lokaci lokaci ne mutum zai jawo zuciyar shi ga ubangiji mm. saboda ubangiji ya aiko da ya dansa yesu kristi ya zo ya mutu mm. an haife shi sorry ya sa ya haife shi mm. dansa mana so bai da din da muke selected so ya kamata lokacin ya kamata mu jayi rayukan mu sani cewa gashi yau ne muka samu ceto yanzu na muka samu ceto ya zo ya cice mu daga zunube mu ya zo ya cuce mu daga hannun shetan to wannan lokaci ya kamata mu jawo rayukan mu mu ji tsoron Allah mu yi abin da ya kamata mu yi ba wai zamu ji mai abin da Allah baya so ba abin da Allah ya ce kara ya so wannan lokaci ne ya kamata mu zona mu duba mu ce to ya kamata yi wani abu dama ina iya yi wani abu ba zan yi shi kuma ba yanzu na ga yau an haifi mana bai ceto ya kamata ni ma nuna biyayya nuna so na da ma eh, eh, dan yesu eh, dan allah da aka haife shi to masu iya magana dai sun ce idan ni ya ji jikinka ya lalace ka ji lamun idan kun ya ji menene suradin ba ne ba ne na maka wayo bekee ya gba idekwu na ihe ajiji ka ị ka ya asịla na haka ka e eh, bari mu ji ta masu kwallo da saurare ko su masu fadi albarkacin bakin su da shawarwarin da zai su baya da a iri wannan lokaci da zai gudanar da biki na a ce <clears throat> na su sifili tara sifili shida biyar hudu daya hudu uku shida tara tara. Alo. Alo. Alo. Wa alaikum salam. Baban yadda da kai da ina muku barka da aiki. To mun gode Yakubu. To, Malam Yakubu ga shi kinkira waya daidai lokacin da ya rage kwanaki kadan a gudanar da bikin Kirsimeti. Wai kai na sai ka je ma, bari in ji ta bakinka. Eh, eh, yawa Yakubu, yawa Yakubu. Eh, to, ba ka ji ta ce wai kai yanzu ba? Ai saboda kai. a ah, saboda eh. ka zan bar shi ya zo da zai zo da zan bar shi eh, eh, yakubu manci bari mu ji dan ba mu shawara wuri dole musamman yin irin zumuncin da ya kamata a yi a irin wannan lokaci musamman in aka ce zumuncin da ya kamata a yi daman shi ne an gane kamar ya kamata mu dan kai musu ziyara haka sannan kuma kuma muna fatan su yi bikin kirsimeti lafiya su tashi lafiya hmm. duk kuma abin da bai kamata dole ba kamar da kuka faɗa ba lallai ne sai mutum ya yi dole dole ya sai ya yi shi don ya sa kanshi cikin wani yanayi ko ya ci bashi ko kuma wasu abubuwa ne za su zo shige mai duku haka hmm. ya kamata a yi abu cikin masalaha a yi cikin salama cikin hankali kwanci eh, haka ciki salamasa ciki masalasa eh. shawarar da nake so mu bada kenan sannan kuma mu rike yan uwanmu da san juna haka da sauran mu ba dai duk za mu kawo jin ziyara haka ne je ka kawo jalala ko Eh, za mu je wuri asita to wannan haka yake mun gode eh, akubus akubus minci hello salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum wa alaikum salam to na kuma dar kai da wata mun lafiya to mun gode to kuma mun ga sadi ne mai bana da ni bai tayi to asadu me me muna tare da ke eh to to ko ba abun fada ne ko ba asadu yanzu dai muna magana a kai bikin christmas ne da zai mushi da zai shiga kwana uku mai zuwa ya ya kamata a yi wani zumunci zai a kara kula to mun gode asadu mun gode sosai to mun gode alo mu salam yakubu luka miji dadi barakallahu lafiya kallo to muna maka barka da yakubu luka lafiya kallo ya naka

हमारे दुकान का बनवा बन चुका है कुछ लोग मेरे का कदर से जमा तो ना शायद शायद हम राजा पर का दुआ माता वो मेरा ना बारा ना सुन किया था वो बारा ना ये कच्चे बन वो ना चुवे बाहर नया चुवे आज वो मुकारा दुकान दुकान पे मुझे चोरन का जहाँ खता अभी कल दुकान शाह da ina kira da al'umma sun sa gaba daya mu sa imani a cikin zokata da amin amin Allah ta mu wuce lafiya amin mun gode Yakubu Luka sai na zo kenan yakubu luka kenan maji dadin barakala wannan replay din yana ta daga mana hannu a sita ga shi masu kiran waya suna ta kira eh, a karshe a sita bari mu ji ta bangaren ki musamman irin zumuncin da ya kamata a yi to irin zumunci da ya kamata a yi lokacin christmas wannan hmm. lokacin soyayya ne hmm. lokacin da ya kamata ka nuna ma duk wanda ka sani soyayya hmm. cewa don Allah shi soyayya ne hmm. Allah ya halice mu shi soyayya ne hmm. bai ce mu ki juna ba hmm. duk da musulmi da christian lokaci ne ya kamata mu nuna ma mu soyayya kauna to wannan haka yake asita ah, <coughs> akwai wasu da sun tura sako wannan ya ce sunana eh, momi da badiya wato daga unguwan don kwata muna daga cikin wayan da muna saurare shirin najeriya da ya harshe dan bamse da kesh nan da yan kwanaki kadan zai mu angwance mu ma zai mu shiga daga ciki ku samu da addu'a to momi da badiya muna fata zai a shiga daga ciki lafiya sai wannan ya ce sunana awal mai manufa angon hafsa ku fada ma eh, asita idan ala ya kai mu zai mu zo a dai shirya mana kayan dadi to mun gode <laughs> awal mai manufa sai wana ya ce sunana injiniya yakub mai gyaran waya a royal market kuna yi muna jin daɗi in kun bari zai mu je haushi lalle wannan lokacin da ya kamata mu taya juna filin ciki ne a gaya ma esther happy christmas in advance to esther tana jin ku sai wannan ya ce sunana ah, injiniya ah, injiniya muktar daga panteka muna muku fata alkhairi to muna godiya masu kolo da saurare sauran sakonnin zai ku yi hakuri lokaci ba zai ba mu dama mu amsa sauran sakonnin ba a madadin rankataka shugaban wannan kafa na ditv ta alheri dr kim baba ahmad a madadin shugabannin gidan tun daga sama har kasa a madadin ku da kuna kasancewa da mu muke cewa ku ci gaba da kasancewa da DITV da alheri radio sannan ku ci gaba da kasancewa da shirin Najeriya daya harshe damba una baba uwa duka samu Najeriya kowa ya fito